الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbatu loji tabbatu ya Allah salatu ina ce ci bi amincin loji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam wukin zulkada wato wucin 1437 na ajin daidai bai tafa wuki na tafa wucin ya august 2016 kalenda yan miladiya zai katon zugu tsohon ciko hmm. daga karatun littafiyar sharfa sunna ya al'imamul barbahari gangani da talikat na shekul allama fauzani fauzani mm, jiyan littafi wuce nan ida 49 ko man ga wa'alam rahimakallahu annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amsalu wala wala tut ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف wala sharhin wala yuqalu lima wala kaif ga wa'alam da bigin rahimaka Allah ce ci goyo annahu laysa fi sunnati qiyasun qiyasu da sunna wa wala tudrabu laha al-amsalu ko amma sai da shagan misali da ya ga sunna bi ma'ana a ga ga anya ne misa sallamu ga wafe da laga hankali mai cibi lamu ɓare na na biya wala to taba ofiha al'ahwa'u amma alami tutun ya mace ba bal huwa tasdiqu bi asari rasulillah yana da wajina wada gaskiya ya bi asari ya tutun ya ce ta nabi sallallahu bila kai وما ga kaifi yudanuma wala shar وما da shar yujijima wala yuqalu amma ga lima kila ya wala kai amma ga kike ne ya ina wani gama babun nuna babu ya aqida babu ya sunan shi ya sai ci sifati shi ya sai ci ko jira ne ko hmm. da sauransu ko na ji bayani yakin azaba kabari ni mai kabari na dambo na dambo a sirati dambo gwatan dambo bata na shi ayi ma ji bi kem nu be fi alqur'ano ne be kem nu be fi sunno ne ga ya gwami bi oyin ma ga ya gaga waji e da ma ga ga ta be ga be da jan za ba kabaro mu ga du be ti le kem na su ci wata ta ci no wu yo wono ko ji ga na ko hmm. ko ta be ga ga ye de wo mo kabaro kuma da wanda ja su fi kabaro nan aji gobi no hmm. ha nga sunnatu yana kpabi ba bollo na gaya alaƙi da toko ebo na litafi na ga ga yafi aqida aqida mun ga sunna ngala ja fi litafi daga sharhu sunnati ko hmm. ebo ne ya sunnatu ne ko ba da ya aqida ganci masu kun tawqifi yo rayi unde majali da ba ke rayo ra'ayi bi majali dan wani wa da gagana ni a da gagana wa yana gagana wani wa tu yana ga aligar sa ko biyan tuci ba ni yin ciwo ganin bai bi ngala mai jaja ga tu alaqidatu tawqifiyya la ha alqiyas hmm. ba biyan da kin nan wa bi ne gawa wa yawa ci ga mutun wa a ga dabwa ko ji gane ko hmm. bane kiyasu e dude mas'alayen tujon wuji mas'alayen aqida ba hukuncin ya lalle haramu ko ko da hmm. e masali fiki ya ji nga ya ga kiyasa aju bai da gadon amma masali ya aqida e ga kiyasu ga dagawa ba na moji wa la tutaba fi hal ahwa amma e lani tuye tuye gbashi da ra'ayi ilimi aqida ba e ga ki da gan ina e ga jin da ci ina e ga dede de yagba e mi ne ya go ina maga ali ba ne ga ci ci a a sai shi fa inna mi yastajibu laka kaga go gan ya falim annama yattabi'una ahwa'un da ga yin ba la mito wa man adallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan min Allah amma dai za dan bona giya ku za na mututu ya go mai da ba wai daga basu ko ba na zanen taɓatu ya fi da na gefe alkur'ano gangani da sunna ya na zane ya fiye gun lamito ga malla na shiga da tsuwa bidiya ba biya a kai da wani ko zai da tsuwa bidiya a ci mahali ba wani a na yi sa a sallan ba na aka yi zaun shi a ga ahalul a hawaii da shi lamito to ya gbani yawa kibo sannan shi a geke ba wani a nan muhammadu lugu wa mani a don lumani ta ba a wa bi hudan na allah ba nuji ba bal huwa tasdiqu bi asari rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala shar wala yuqali lima wala wale da ya gandanu ga dana suku ngai ya zula tsunta ya suci ya zula tsunta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba biyan sunan shi ya suci ba biyan sifati shi ya suci da ba bi ne ke nan ko ga da shirai ji na ga ali na si ba na ma nga ji gani ako wani hmm. gan gagagan e ji bayan e, e e e e e e ba bi su kwaya da sauran su ci ba ha hmm. wale ga yabo na sun gala jami'a shi bai mutazila shi bi a shayara shi ko hmm. a shaga shebon gama la a shagin kima love ba na ce shiga yadda lai fauka idi na ga ne kwane alkudurutu ba na ce shiga waya buka waje rabi kan jije da lil kram na ga ne kwane azatu ba na ce shiga rahman al lashi yustawa na ga ne al istiwa na al istilau ngo ne ne sharhun batilu nan na sindoro bi in ci wani ko ji gane ko so man ce ci gaba al imam al barbari ga fal kalam wal khusumatu wal jidal والمراء محدث يقده الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة هو الكلام ولين يا الكلام باب ونون وجيك جاي إن طبع الكلام ليكيو إمي بو إمي جي قالوا هو الكلام الكلام والخصومة بالخصومة والجدال بمي بو والمراء بمي جي muhdathun bidiyu yo ya ku shakka fil qalbi ne la shakka bidin mazaunin wa yana asaba sahibu alhaqa wa sunna kaza na gaje yirin nan in aji daidai da gaskiye umma ji daidai ga mai sunna ngole muje pade ji be sunna be ni ye mi aga mi lamin to ku bora mun be ji pade ji be sunna ye o de be gbo mi ye mi gbo bi aji ke en gbo be aji daidai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana cinya daga bayan sai ya gona wa mai yuti rasula zanen ga mutu tuci na fakari ata Allah zanen mutu sai ya ci ali da wani ko wala izlaq batun ta ga de shakka doro da bubu mu lamu ya gaskiya ya ga sai ya ci wani biyu tuci wani yana fa in ga lamarin naji ajidal ya alhusum alkalam to ajidal to alkusumat na ji faruwa tsakanin fira ku jo bayani wani yau ji wani bidiya ji wani saba biyu mai mila tutu yin da zane tu gnu nga jiki nga mi tuba wuya ne sa a sallar mai mana yana na bi wa na dana umarla mi tu tu gnu wa wuce mi tuye na ne bi ganin wale na da shaka da mu ba. ma da a ma da ji jidali ma da ji usuma e bonna na kpa sultani mai na tuani fa ma ya ce yannakum minni hudan ba umi a biyaye famani ta ba huda sanan gamtu ba umi na fala ya dillu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da sun adan boya razana ma adan boya famani ta ba huda fala ya dillu wala yashqa sanan gamtu ba umi na zanna jan ma di shaqawa ya e bago mas'ala ba bunno emilatu da ɓasu ta ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra yakuna ya sayratu min amrihim wa da mu'mini gan da mu'mina na na tsaye ci ga tuci ga ci ba nun ta fike bi ya sandoci dan ya gbogbo na ko ebogo hmm. masala ba bonne ne ne da ke emilatu bi patsunte ya munne so, ko ne ne tuci mun je mi wa gwa lóde bẹ̀ẹ̀dì gbìnà adìyẹnẹ gbìyànà sí mi gbó ẹbọ e náà tápàtù yàgán sọkọ bìyẹn tu tí wọn kẹmi náà lòsùn náà tí wọn jẹ máa yí jìnà ńlọwọ àlẹ àlòsùn náà wọn jẹ máa yí àyè ní àgbẹgbẹrẹgbẹrẹ tọba bìyẹn àkéde ọdọ sọrọ nsọ kó àmà fẹrẹ àlàyé àgbẹgbẹrẹgbẹrẹ gẹ́wọ́ kí aga ya ga fanye ya ci gai a ci ashe ba da ci ya lamtu ba wa ga fahim da ma fi shiqaq aga da da kiyo ya musu da ginge kirkire ba sai fi ka umma lasa kuma kuwa ne mu mu da ke bayani wa sami'u alali Allah subhanahu wa ta'ala gan wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to mutu ko nye subulu ya kowa juwa juwa ya kwa bidiya wuce mai bu biyo gabe ya kwa sai ci ma zalikum wasaku bi la'allakum tattakun na ga na ajiye wasu ya ce ya goye bai ga suya sai ci nan kiji da haka ga nan sai ci ganganin ko na na bi ganganin ya zami tu magomiya sun zira biya hmm. kashin hmm. amma ya zabe shi kin abe dada oche abe be ga so yace cin sama yaje no aya ji jiyu a ji si jiyu a sari labeyu ngwa o be no wa ga ji dalilin ga geographer ji be je rotate musalam ga geographer ga so na be je rotate na sulusu lil akhir ya Najeriya daga yelun ga ga sulusu lil akhir ya ji kaza sulusu lil akhir ya ba kaza ga yelun ga sulusu lil akhir ya ba kaza magwa dan ba ga su ko da sama jo da permanent don ka shi kenan hmm. ngo ji gana ko hmm. zane cha cha bi bo zane ga bulu awu zane bulu abu be no abe mafi nan zane ro agun lo win hmm. kashi so ndi a da e de su ko da be le bidia oro atwa mi be no twa bidia nene e mi bo nu da ga ya kare shi ya mi wannan wani je dalili daga qur'ano bi sunna na wace lanu sun su ya shari'a na wuza ji kan dondo mi sun ya dan bidiya na biya ba bene mi sun abiya ba na ko wa bai kiya wa bai da bidiyo preach da ba na ko ga ga ga zanduwa magoya hmm. eh eh ma da ci gaba e bogo amma to sun kan noci mai bene ce ce za mu ce lashe yagi za mu ce lashe da iyaka mai bene ce ya da jin ada go to min doci amma eh reject ya bidiya da bidiya yana wala su mai kiyo gaskiya da nasi e bona kawai gata ta wace da mi turaye fo jin doci ba wace na wala mi turaye da da sun ga dan bidiya ya kwa sunwa ga wato aleba ba abun nan hmm. ko hmm. Hmm. al-imam al-barbahari ci to gambe mi gwe yana saba sahibul haqqa wa sunna kaza na ga hmm. e e da gwami na ga adin daidai da gaskiya da sunne biki ciciwo ko ebonu ekwonu da ci adi daidai da na wuje kowanja ma wa biyu na ko kowanju ga wula kpasu ta mu ga gwami ma mu ga gini ma ko ebonu enigbo wela sheka da egbosan enigbo wela nan gobe takani a litajin emigbo we kireti e girman kai to zane ki oge bi cin bon wuta wani wagai nga be da jibe ganne gbani na wi ne di ta dona so to eno to go ji wuji anun gala be akuwoji ko ji ga ko nga mato kundam ne na mato ta kafiri ji zana abana firaku dala ji a fi yoji kafiri yukafiru za za fi ma ya yaquluhu wa zukuru za anhu alladhi indahu dhikr jalima mujani ko kullu hizbin bima ladayhim farihun jaman duro mini abun doro a sai di fari biye na mutane wani doro a sai da ya gani na mutane ga ikiyo ga idiyo alali mai na idiyo na unguwa na bi daga ba ni bisa a sallamo na ka ngole daidai juwa ya daidai abin kewa gajin daidai da ya ga bi gan zandoro na wọ́n jẹ́ náà kó èyí wọn máa bèbí àbẹ̀kí ọ̀gá pé àbẹ̀bà wọ́n wuya ni sáà sẹ́lẹ̀ mi gani náà ẹgbẹ́ kó déédéé jí ń di lẹ́fù ní à èyí wọn tó mọ̀ ń di lẹ́fù ní à. àmọ́ àlùsùn mẹ́tì wọ́n jẹ máa ṣe nàìjíríà pàtó tánu wà lẹ́gbẹ̀ chain lè ba wọ́n dẹ̀ sàkánná wa ọ̀gá chan àlùsùn méjì lè tó ìlàjò tó bọ́sọ̀rọ̀ tó kúfọ̀ tó ṣáàmù tó hijazo tó haramẹ́ni tó yẹmọ̀mbó tó misra tó àfíríkíyọ̀ to andalusu to rasha to america to japan bo bata wanda gai akidin alusunnati wal jama'a bo ata wa gari ne no ko diga na ko e zamani a di yurin ya ale to do jeliya amma wa gai wa gan wa ga igari ni o da baki bo wallahi wa gan masdar wa ni ga bai di ba wuya ji ne alisune mai ekuwa shi su musulunci ba ko amma ya da shaida wayan giya da sha ko amma ya ce mice tu da sha yana ila mitu na yi na kuna wa an na za su rati mustaqiman fattabi'u ko alisunna shi e jiwo shi nasiha e baki bo yi lamitu ya kuna gboro ya e ga lamitu ya jimin amma yan bidiya shi ya zaɗe ga ile ga ba yi yana e a kayan jinai kyau za mu ci musulunci ko ebonu eh, waga gazagan wacin shi yana gane ki wale dalili ba wale sunna ba nga yi sun nga ya lu sun nuro nga go maga gyara shi na eh, yana wani na ne gubo ne da yana kasdau وليس قصده وليس قصده الانتصال برأيه mun ji ganin kwanake wani tura yi su ma amma wa gagan zan doci ci gan zakanan aktata sunna wali sunna ba ko aktata dalilo mali dalili ba da yin nauyi ya kuma da wata raja ga goma gaje bashi amma ya za ku tali sahibil hawa amma zane ga ya tuye ban waje mai bidiyo nan ga ga a fata wa ci bici da inda wuya budagu ga ji fushi hmm. ko a nole fushi wancin magaji to tsanani wale to alilawa idan alama ya tuye mai nan sai bane zanduwa mini abubuwa ga ya tuye gbanwa wato su ma ba ga ga zagbanin man ba nawa jin bayani ga yazo jimi go guni gani waci bici ibn coci ga fanki hu ma ta balaku minan nisa'i masna wa salata wa ruba tafsir ibn kasir mun ga waji go guni ga daidai ba ayan nan ngai gaskiya da ne wazo ngaja ngariya live mu ga kijon mu ga jaraji man waci bici ba nawa go so ko sunna new jona kamar da sai ce wani la asma'u da husna faduhu biha qul yadu wallahu dur rahman ayyama tadu falawla asma'u al husna sai bugo e ga so ko sunna ni da e ga wuce bici ciwo na gaskiya wa zan gabi kiyo ka jaraji magaje bashi ko ga ga zaga mun wace bici ba no ga ba no ga shaira bata yi kafira wa riji bata yi kafiri motar zaji kafiri amana kaza kaza ji murtaduna nan e ga wuce bici ci ibn annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ayyuma rajulin qala la hiya kafir faqad ba biya ahaduhuma na gaskiya zanne wazo na diki ga yaraji kai da wajen shi to man waci bici ba na ga zajin sallan jana'iza babu yin alulanin ibn annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la yakbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda sallan jana'iza man sallu yo na gaskiya zanne wazo ga kijo ga yaraji ko ji gane ko hmm. man waci mu ci ba nawa ga yaza sai ji sallah ku sallah da lasaru wa kan nunu magaribi shi kan nunu ko ji gane ko e eh, ga wuci ciwo bi cici da wani sai ci ga inna salata kanita lil mu'minin da kitaban mawquta ko ji gane ko hmm. e eh, bogo aqida ya shiya ji an ta ku sallah ke ba yin wuce. Hmm. ngai ngai gaskiya zanna wazo ngai kidin ngai jaraji ko ta goto man na waye shi bo ce loji ma ya da na fa waje ne waje yin zaga waje musafirwa waje uzurin dora o ma shombo ne o mai ya waje o mai lo ziyara shi o mai lo har kan goci shi amma jimma to waye lo a din ji dai yare na ji maza bayan alusun na ce wajen ma je bana sai tilafi na gai zanu ji a ne salati yau mai ce. fas'au ila zikirillah in ga gaskiya zanne wazo ga kijo ga jaraji ji le zanne bani na ebo ne gaskiya wazo na ga jaraji amma ka goyi gaskiya da waza in ga afan da galin alinti sawu lil haqqi da alinti sawu lil ra'ayi kuma ko wa fanji gaskiya na zugu ene wa tane kiyo rayu wadi a tsoka kabarai kilo ce bele umbo ana ta dawa gbani nan un ga shi ndo yi ya ni nan ana ta kaza gbani nan wuji kaza ni nan una ma da ilimi ilimi ya ni kaza kaza nan ka albani ga dabo a discuss u discuss ilimi ya ni mai maka ilimi mai ji na ji ma ada ngole nan nan shi karaji shi ko ta ji na so na ji da niyya hmm. ko ji ganya ku hmm. ka zai ji ka to ga ni a ko furo tu ja ban na ba wuke yo dan ne shi fi fiya ni no ne nan ne ji da liya Allah kiyaye mu man ga wa alam da bi rai maka Allah so ku gu anal kalama fi rabbi ta'ala muhdathun ezu ganga ya tiye tiye ciyo ne gane mu gane ba aya ba hadisi na bidiyo wa bida'atun wa dalalatun bidiya mu yo begi wala yi takallam fi rob ya zama a gaga ya tiyo ce ciwa illa bi ma wa safa bi nan sosai na ce aji ti ta ciwe nan azawajal fil qur'ani da alqur'anu nan wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi dan da bayani na nan sallallahu alaihi wa sahbihi shi ne to wa jalla sana wa ilu ibn allah subhanahu wa ta'ala ya ce ke ce nay sakamislihi shay'un huwa samiu albasir eh da wani. labi tsoyaci na tsoyaci wo mele ga na a wani bila mata tsoyaci ya yi wudin bu daga chabe nga yi fario kan kici ma tsoyaci a ce wudin ba wani yana wani gaba babu ne kiyo tsoyaci din bu kami yadda ci zu dan wani wa akhirun bila muntaha tsoyaci maga a ke tsoyaci maga a ke ke biyo tsoyaci ma zo ba ya alamu sirra ya ci da ilimi na so na wa afa lord yana ko to ne za la tulanin to ne za so na wa sirrul qawla a wuja rubi na walimun idza fi sudur to ci yi wa huwa ala arshi histawa to ci ma la tuta ci ala arshi bo wa ilmuhu bi kulli makan ilimin madadanan dondo wala yakhlu min ilmihi makan dana madan bona a ga ilimin jikiya na ilimu dana ya dole bana al-imam al-barbar ga innal kalama fi rabbi ta'ala muhdathu wa bid'atu wa dalalatu ga gane zagaye ce ce ce wani bidi uyo a matsotsa bai da ajiyar gimu yo ni ma ne gane zagan e tiye za tiye ce ce bai su na shi ya ce ci bai sifa tiye ce ci umma yi be dalili daga alkur'ano gangani da sunna ya yanan da shagi na yan bibiya shaga tsaga irin ciyo ade da sun yanzu ya ce a ja fiye ga ya ce za ta yanzu ya ce a ja fiye ga ya ce su na shi yanzu ya ce a ja fiye ga ya ce su fa ce yanzu ya ce yana mutu ya ci gaji tabbatarwa na yaji tabbatarwa yana tuci gaji tabbatarwa na yaji tabbatarwa yana tuci batuci gani ya na yaji kiyan yan yuya a tafiya ji nusu fi fasara da ya namiji ga yi fasara ya daidai a nan ko a riga shi ganjin zugun a shagan ɗan da fahimtar dora ojú yayin a ọ̀lẹ́ àti agató ètì lábẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ màánà náà ele wajibi ta ce musulmi jona daga ta ekwen goro ne daidai nan ekwen a salafu salihu ji a magala mutu ya giye bidiya shi ma na ji e gagada diniyo a made dalilin don duwanu ajin a fiye gini bi alkur'ani fiye gini bi sunne nan zahirin na ji ungun ya bi kyafu gangani bi ayi dole ga cewa lili ta fi aqida na ja kaza ma ne mafarin ce nan

a shiga goro ka yi tikadu e, a yi a kidan salafa sabu lalisi magada a shiga wa ne ga aya shi da sa ne bai fuya ɗauke baki bu ya ba la pruvu ya ne wa gana kawai gada kitabun nu'ut ya limamun nasa'i a shiga goro mu kala asma sifati ya limamun sai a a shiga goro so kitabu tawhid ibn kuzaima the same thing aya ji bi hadisi bi asaru shi shikenan amma ga da argument da debate yake wa yan alibidai shi wa Allah kiyaye mu dagwa aliman ba kin la mi faga wanci ka kaji na law la yatakallam fi rabb illa ma safa bi nafsuhu azza wa jalla fil qur'an sai e za a daga ya ce ba sai na ce ga jimini ya da alqur'ano ne annabi za a sallamu kan ne za gimi ko ya tiye ga su ya ce kun a ji su mai tiye su ne shi ya ce ya ce bai fifa ce ya ce ya ci na yanayi wajibi na gba alkur'ani wa ilimiyar sunna olan wa yayin keminin gabe yunin ko? Hmm. Nọ́ọ̀lẹ́ alìílimu, ina agwẹ́ gbẹ̀lú alwajihu sai ce fiska mana waya bu kawo jura bika su jelali wili kram sai ce da al'ainu ko ta jiribi a yini na jazali man ka na kufir sai ce da al'yadu yabo yadu la ya foka ilihin bu sai ce da al'istiwawo sun matta wa al'arshi sai ce da al'aliyu wawa al'alilu kabir ko ba ta fi fatin na ji e, manu a ɗiwe larabci hmm. sai ce mu ji tabbatarwa ya ci tashin amma ga latu fahimci ya ce abin ya halitta jima omo la imani wajen ke mina tabbatarwa ni bici maju tabbatarwa ya na ma tuye ci bai nga dị tabbatarwa ne ga ke yin nye ga mudan wa mu ko ji wato babu ya fati babu ya ne taukifiya na dewa ina rabe da na so ga e na e ina da na so ga na ina da na ga sun sun wafu.

ngai bidiya e gajiye aina Allah yi sunne na rigi ko ji gane ko amma ya e gajiye kaifa tawa ki uji siwa wujino ya gajiye shi sai bidiya ya bana sabe yiwa yi ji gane haka na kuwa ene wajibi ta ce nga malak alisu nole ba di alas masu fata ya tausifi yiwu amitu sunan dondo ma da ya tazamma da sifa sunan shi ya so ya ci madoku ya bori laila asma wa lusna fad'u biha sifa na sifa shi da wani so ya ci an ci tace na so ya ci lila so ya ci tagga so ya ci zalunci so ya ci dai ne ya ci dai ya ya ci energy mana su bai ce wuri tabbatarwa ko wuri unye ya na su sun ci ubo gaji ga ga wuri tabbatarwa ko unye ya ma su ke mina zan fari su suna itabi uwa la tattabi'u ya buga yanzu bu shugan ta ko da gemiya ta ko da biye kan ta ko da ngole e na nan alisun ya ga libi arul bidai ya ga gairi nan ngamba la al-imam al-barbaro to wani ganan ngole ga wala takallam fi rabbi illa bi wa safa bi nafsahu fil qur'an wa ma bayna rasul sa san li ashabi fa wa jalla wa ala wahid laysa kamithli shay'un sami u basir na gole zai ji hajji na ga na ta ce zahiri ba ta ga guba da an wace shi ajin a ganna ta wakaf wanda kulu zahiru a gairu murad a ga zahiru je ne kwana dauna yi maji fahimta yana sai ke kpa biyu na zaun shiga ya nufa wuza ma ma'ana a da kan so yace lagaye kan so yace je mana hmm. ko amma dai mu'awwila ji zai jo to ga e kun je na ma e lupan ina anik sa sallam yutanu kuma kuna ga yasuwa una ga yasula kuma kuna ga yadullahi na ga qudratullahi kuma kuna ga wai buka waju rabbika na ga waju ga sifa waju da bare ne kwane kiyo azatu a ga rahmatu a ga no kun ji gan rahmatu sifu arrahma min sifati yato ya ci budanin yana ya gane kiyo a gan wai irada ya ifalul khairi hmm. a ga algazab a ga irada ya ifalul shar wani ne bata yi tawiliya jami'a mutazila biya sha'ira shi ku yayin tamilu da yin rewa da bukace musulmana in laƙa tuntu ya hmm. alƙur'ani gangani ga sunna ko hmm. ba da ya asma wuce ya tsoye cikin su sufati ya tsoye cikin kamar tsoye kwayo nan ce ci unde ci ta cikin gazandoro a ne za a ne cikin tsoye cikin gazandoro na jihanabi a nan ya bago yana na da yawu kan ba ga yi so ji fita ta ce ba yi ke tun doca cimbele ya ya lau ma bai na yadi ma kafin wala ya tuna bihi ilima sai ci da ilimi ne da gura ta yadda zuma abu ne amma mace ya ci keje wa ilimi ba ba ni mujewa ma bayan da rasulullah sa sallam ya sahabi ina ne sa sallam ji bayani ya sahabi shi nan waje tabbatarwa bi da alqur'ani da sunne da bayani ne sa sallam gaji ne u yayin wati ke minu bayu nan gashi shi wa milatu logic ne aristotle ko ya Platon ko ya Farabi ko ya Ibn Sina ko mm. ko ya Al-Mutanabi ko ya Jahiz ko ya zango ci mu ku yo ko amitu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi shi wa shari'a san gwa be ilmul kalam be ilmi logic mu ko be ilmi ni gwe mu mun shi batan wa lawo lalu eji ma lawo lalu asara ma laulu alheri bai zuba wangiya sai rashi don bu a ara ji danye ne a feda gwazo amma karshen rayuwa yi na sukun a to a da kpatu ta e ci a maje fara buna na yana ni gani ha ya وأغلب ساي الآلمين ضلال وأرواحنا في واشة من جسومنا وحاصل دنيانا آدم ووبال ولم نستفد من باطنات طول إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا ونهاية إقدام الوكول قالوا ذكر شيء يا إذو لانك لولوش زو يواي يسكو ade ni wọn ebe labe na wọn lato zati tu wa ade daidai ba na ba wuce na wa aglabu sa'i e da alami na dolalu dok non do na mai ya zana maza an gwaci ya da daza a ce da wa ilmul kalam da da na faci ma ba wa ni mamuri ce ana ade na wani mai yana sai ji wa ruwa kuna rai yin ji ta fi fi wa shi ti min ji fi na rai a je ga gu na kan abu ebo na wani wa ba wuza ma daga noji kuran da suna lamitowa sun je matacin wa hasulu biliyana a zanwo wa balu rayuwa na a cima bifi ya kwata shi da wa ilmul kalam da bi logic da ni goyi da kaza da kaza na adiyanu labiya na sai ibu yin bi alakai wallam nastafid min ba su na tula umurina amma da amfani na adiyar da ci na da ce da bi turwa su da life na illa an jama'a na fi ya kila wa kala adin kwazan a ganyen a gan a ga ta ku don shi a aristotle gan a platon gan gazali gan zakazan gan zakazan gan aya dabuwa hadisi dabuwa e eh, ga sai na bakar ko umaru ko usman ko ayu alaikum sunnati wa sunnati kula fara shi don jiki a dabuwa wale zanne be ji to shakka da lamaru da gowa be takba tun yaso ko be tuci wuce lu jiki a lu gawa zaini mini abaki mini ya zai ji fi ji ilmul kalam la a cikin regulate rayuwa ibo na gan lau umri la qataftul ma'ahira kullaha وسيرت طرفي بين تلك المآلم فلم أرى إلا وادئا حائر على ذقن أو قارئا سن نادم ولا أمري كشكتي لقد طفت المآهد كلها ميامزا ذا shi ya wi ilimin ilimin logic da ilimin kalam da ilimin philosophy ba ta gunjon cikon cikon ma makarantar ilimin philosophy biology ke jiji da ilimin kalam jidan fena wuya mu da daka ta ji wani wasa yarto tarafi umar da zambe na karɓa ce yin wuyi bai na tilkal ma'alimi kace da na wuce ɓata da ka ta jibo falam ara adiye na umbe da lena illa wa bi an kafa ha'iri sau da tun ya ke kafu gwanda wula ta kiyan ma fala ta ni ha'irin ne ta ji kiyan wa ji ngo bi ga zaga jani zanna ji bi mu a zo ko ana confuse ala zakami no le zanna wa ma pala ataki ki bo an e gwanda o se au qari an ko me ze yi gwa ikan no le qari e ze yi kan dan sinna na na ma ne za wala gu ikan o se yi kan wa di kiyo wa ti wa e ze ya de ga ya shi ba wujin za ilimin e logic ilimin e philosophy ilimin e kazan ilimi kazan ilimi nivo ilimi jadal ngo fe da wazo sai ne ga hin zani ga den nan wa ilimi je wannan kwata ji zo ba aya ba hadisi ba asaru small thing shakka birkete nga ji ce nga can da ne mu na ma ta kuma ma na gajin na kwata zaga ga alkurani lawu a shiga hadisi lawu ngoli yana ko ma ni philosophy na wa di eki na ba na zan ji mun wuci ko kai libul kalam wani wa di an to ne al faqr razi an ni gujo gazali an ni ujo ko yana ko sharastani an ni ujo to ne da wanci ga koyin da na fe regret na al imam al gazali ya kida da yi wunji sufanci wunji filosofi wunji kaza wunji kaza wunji kaza wunji kaza amma karshen rayuwar sayar bukari bai ta gobe ta wuce jihar jari wani ciyo wani to tuba kelmul kalam wuce bata lugwa amma an ga wale ga wuce na yi ga fi ilmul kalamu bi filosofi bi sufanci bi kaza bi kaza na ya ga wuce yi fi yau mun bali ta fi a mai juye mu man shi man ga gaya bana al-gazali un biya tuba ji daga ilmul kalami sai bukhari matan ya gubo wuce suna a ji rajiya ga wuce da ya bane da idan boye ga wuce ga lajin da jaji ne ko har to babu na kiyan andaluso atwa iya ulu mujini ya gazali uku don yu dinan a ga baki ba ga ya shu Allah kiyaye. Ngole wani zanna ma'ahidi bata mungu ma'ahidi ba ne wil mulkala be ilime mati be ilime mi gwenu ko hmm. amma din da lenare wuli ya na buwa nan gaza ta guna ngole ya za shi ga ya kwe tamatul turkal kalamiya mun baye mun maji lura ya ta akwai mutakallimu na jo wal manajil falsafiya mai manajil falasifa shi amma mun bin lega ya wuce bata wayan sa zaguwa mai zanuwa. ya kona majidai daga rungayi wala mai wato alkur'ano ko mola isbatin ya sifatin ya tsaye ce jin ba na sai latin daga ilai ya sa'adul kalimu sayyib wal amalu as-salihu yarfa'u ba na sai latin daga rahmani alal arshi istawa wa qirru fi nafi umma yaji iqrar wa yaji man bayan nafi laysa kamithlihi shay wala yuhituna bihi ilma ibugun wa ma jibe ganne allah subhanahu wa ta'ala ngole wani ya fowa jalla sana wa ne saka misu showa sami'u albasir na allah ya ci nike ciwo ko adena ga santatin ruina ke ce wo ya ci nike ci ko adena ga apu ba ce bayan za ci ba kawai ba su nuba kawai ba su fatu bana kawai bayan halittu kawai bayan tuna kawai bayan ebogo kilo ce jimino damu kilo ce jimino wala we makhluk a cin ga gawo ya jin halitta waje Allahu mai alkhaliku ya abe shagato makhluk waje hatan alkhaliku na yanayi tuwa kawai na waje takwa su ya umarni su ko biyar tuce ma gini ma ko ma da gomi ma lamma la su hajji a ne sa a sallam ji takallufi ne da je ji zan amma kan da ba babu dalila a da mutu alkura amma mutu ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta akida wajen amma ta bidiya gun addini ba amma fu sai mago ba ni akida ya da gan ku gwake mun zai je gomina da alul kalam ji da alul mantiki ji ada jina sai bana ga ga ga mutu ya ko wace zale je ne mantiki da ilimin philosophy amma je ba gubo nan zan do maji daga je ba gubo nan e regret ga ne da amfani

ngalo ga lam naftafid min ba fi na tu da umuri na gas bitike na jiji ba ta alaikum salam rayuwa ibo na ade amfani na arena illa an jama na fi qila wa qalu zaka zaga zaka zaga zaka zaka zaga kaza aga ga gauga kaza e jin wa yi kaza ga gauga kaza e jin wa yi kaza ga gauga kaza e jin wa yi kaza wayo ko don ta ce ku fito da aga gida ga sai ce wago ki dalilin ne ما الله سبحانه وتعالى قد الله قال التي جابك في زوجها الله الذين ان الله فقير اغنياء ليس كمثل شيء السميع البصير عليه الصلاه والسلام wa da ga gaji sai a samu daga a samu da rakula boye wa ga sai ci wajibu lujuliyo daga wajibu lujuliyo masu kun ngwai wajibu lujuli wani tsanan su yani na kaifi mini ya na kaifi ga ci masu kun ngwai a ga sai ce wa ga kaga ma sai ce wa ga nga ye ce kuti ma ga je kuti kaza ga je kana ah no ilmul kalam qaro nga ji ki ngai mawala wala da ke ne bai ni ko la dalili bi wala no tu ko ji gane ko hmm. al-imam al-barbahari ga na awwalun bila mata wa akhirun bila munta ma ne ne ga wani tsayi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ba le ga al-awwal al-akhir al-zahir al-batin fata sune tsayi jo gama la annabi sa asami antal awwalu falaysa qablaka shay to ga yau tun ma faran do ga ka sai kina wa antal akhiru falaysa baraka shay to ga yau karshen ndo ci bi zumaya wa ba wa anta zairu falaysa ka shay to ga zairu ndo ta ce wa ba wa antal batni falaysa dunaka shay wa ga annabi sa asalam ji ganna ji fassara ba ni mu ga awwalun bila mata wa akhirun bila muntahana ko da zairu ndo ta ce sai ci wa huwa alqairu fawka ibadi sai ta ciye wujujota wawal ƙa'iru fauka ibadi wa rasulalaikun hafaza ba no jigan wale faukiya nan sai ce alatu ko sai ce da fito sai ce alatu ta cin al'arasho gamala uluwu wa gan ade uluwu zat a de uluwu alqadar amma de uluwu alqahar walo kewla bibe su ne faukiya da nane ko eh elatu eh, wa an talbatin falaisa dole ka shi ai ya ne ce ci da ilimi yan dun da ya madina bo na so ce ci na to na ce ci Allah tuna wanci lawo ga ce ci ya ce ci be ina je ji faruwa na ya la takfa alai shay'un fil ardi wala fis sama to kin to sama eh, da mana so ce ci na ba da ya alamu sirra wa akfa wa wa ala arshihi tawa Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi ne da kimbonin to yanda tafu tafu kimbonin a tunan da Allah ma la fita ce al'ara shi bu ne ilimin ta ce amma yin doro keje Allah subhanahu wa ta'ala ga ma qadarullah haka qadri wal ardi jami'an qabdatu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ma qadarullah haka qadri za ne ji an wato yace cike minin goya wato ci cina was samawati wal ardi kun wal ardi jami'an kin mab'ith wal'adu ardu jami'an ki mabayinu kabudatu yawmal qiyam fata wa da gwayan to yace was samawati matwiyatun bi yamini sama juma agu fun wa da gwalu yace yace subhanahu wa ta'ala ma shi ku yace jari tata kuma la tuke ne la pro na luwa ebogo makhluqat fi ndore bayan to yace ba sai ce ya annasu ya zangi shi duriba duriba masalun fastami ula e, e la misali shi tuba inna allazina ta'buduna min duni lan yakhluqu dhubaban inna allazina tad'una min duni la zai je yajibu ta ci mai soca lan yakhluqu dhubaban a jali ta yin jiniwa wala wista maulo lauka ga kuci ga jibuta ga ga jali ta yin jinuta wani yaslubu mu dhubabu shay'an la ya yastankizu lahu minu la ya yastankizu minu ka jini jini ga yin doce ku na kan abu wata lare don na kan jini wata lare ya kan lare wuce ku ko no hmm. ne ya kan wuce na tilare na jini yau ya bai da ana waje ki an eh? wajin wabiya wagu wabiya don fatalibu wani matlu mm. to to na ga wai wani to wun to na ga wa bai da zaku ba ba sai ba kuke ce yo wa ma qadarullah haka kadir an wasu ya ci kike min goya an wasu ya ci sina san wa ci na an ci sai lo makanta ci ga wai ba ci ga wai ba yan nan ga wa ma qadarullah haka qadirun ga ji ma ne qadar yan sai ci wai yan na sai kiyo na sai fasara bodi wani zanne shi an wato ya a, na yan donin goya an wato ya na ya gaskiya na ta abeki daga cabayato zobayato jenayato zawange ba ta halitta ga goji da nan ne a ci ga jin alita yan ya jini wa ya jin ha especially zane jo to ya ji ta ya ce lega ga sai ce da hana na ya kuma ko zuba ba wala ushe mawu ko aga ga expert ya doctor ji to zai ji daily ne to zai dai basira ne ba ta ji to a biya ji kera wa yin jini ma ya jin ha alaikum assalam ko lafi afiya so wa le ga da dula imani ji tumuwa ce cici ko mm. wani a zamanin nan wani ya fiti lanku lanku to ya ki lanku lanku gani batun mota lanku lanku kashi mm. amma na benin ajiji ni wo no sai ci mun shiga yasin da yalan musirra wa fa wa ala kulli wa ala arshi yuftawa so le ku hmm. Allah subhanahu wa ta'ala un da ilimi en dondo to ilimi en na sona to ele don sararo no we we en dondo me le en dore to na Allah wa ala tita cin ala arshi don kiye ne jinu ko ji ana ko Allah subhanahu wa ta'ala ga ngole wato unso ba mu hmm. daya kiwa ga unso ba sai ci we ndoro ne ye jina we le ndoro ye yi ashi mu be hmm. ndoro yi ngai karibu mu hmm. ki ala tuta ti ala arashu ngama ya al awwal wal akhir wal zahir wal batin ije pata inda sauke bayan su inna la yashiku samawati wal ardi an tazula to shi na kwasan da kin da mu ga ala kiyawo mu wala in zalata ku maga ala kiyawo ina amsaka ma min ahadi min badi idadna bona lagwa sun ga ala to shi ba bena inna kana haliman ghafura e bogo e zan da yan tsangi je zan da ji gidi zan da yan tsangi ko da hmm. calculation ne kpata nga jie mo kpata to etige jie o wani etu abetu anyi ji ndị ụlọ dadu ọga hmm. chi njem na lewa oge to echi dawu wani kem na to echi jie na ya to etete nji to nchukwu na ya e ne wajibi ta ci zaune ayi imani shi akpatun taya ce ce akpatun taya na bi sallallahu alaihi wasallam waje to ya ce ce wala mai otu ba wuya ne bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba no je wa hu bi kulli makan ilmi ya ce ce da bayanin dondo ko hmm. wala yakunu min ilmihi makan idan e, da na madabana ga ilmi ce ce da na yana yabana Allah subhanahu ta'ala ga inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yadda bana sotoyi sama da kinyina wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sai ci wude ilimi yana da lakpantiyo na ilimi yana da donan kasini meki daga cigaba lafaci allah dai lu eh su su mai ke cigu ka ji ko ta cikin buwa funfuruwa ko na wana illa lafaci wa da kita mu bi ke kita mu bi ni babu na mana al'arashi ko ikon mm. aka fi lalazin lawul mafuz ko mm. kita mu bi babu ga kiyo lawul mafuz ba ta yi ndo to shi ba lawul mafuz ene gaji pe tata na tun jiyan doro kaba lawul mafuzo an yaji anakin yeliyo aji ya anakin an take bai da alili ogaci ne kpata ne ceci je ne bai ni bore allah subhanahu wa ta'ala sun ji wa ya daga yi tubu ya gani ma na bai ganin na ba sai ci sai shiga buhu da iga jisirin ya na ba shi ne to halumma ne gwagali ani ne da zamani bai shi ni da ana nan wa ga alkur'anu na nan wacin ci da ana daga ba sai ci buhu a nita yamma da dushiyowa wanda yi ne ta ma'atin insu wa jini da jini bai za an yi ta ga goye kan ala ya bi misli hadha alquran ga aibe da jahal alquran ne la ya na bi mislihi aibe da juyewa walau kana ba'dhum li ba'din zahira kage tu do juzum so le ege yace ci da zai tu ciwin amitu jibuta sai ci wa jibu ta sai ta amitu ya kuna nan muhammadu da maga imanai shahadatu Allah zan da shahadatu annabi Muhammadan rasulullahi ne. Ga mu lafiya ووهي إلي ya القرآن لأنذركم به ومن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ce ce ga da alkuran ga ne biye ga ga to ajiwa ya alkuran na jiya ni e bo mi je gargadi ran be to zanan eh eh yawo ta ta tun ba wa na lan ya wayu no le wen wi yi ye ga ya tuci al-imam al-barbari cewa wallahi yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa yanzu za ka yi cin sifati yanzu ce ga kaifa mu wala lima ya zamu ga ga cin sifati yanzu ce ga kilo mu illa sha kun fillahi tabaraka wa ta'ala zan ga ji ga ji shakka ci ga so ce wannan wale ga bi ga cin kaifi yo gabi ga bi ga cin limaza lima mu kila kan mu ne wa be ne kiyo ayimaniji ọmọ lápapọ̀ ta ọmọ abu na àbúlé alam subhanaka allah wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk